don allah malam faɗin amin ga liman wajibi ne sunna ne saboda wasu limaman sai su yi shiru eh sun yi shiru kai sai ka ce amin eh, shek albani ne na yana neman wajabta shi amma gaskiya ba wajibi ba ne malam menene hikimar kaɗa hannun wasu kuma za ka ga suna kaɗa hannun gefe da gefe wato wasu haka suke yi kenan da masu yin sama da ƙasa da masu yin kudu da arewa duk ba daidai suke ba ko dai ka tsaye da shi cak ko kuma ka tsaye da shi tare da girgiza shi kuma kana yana tsaye kana girgiza shi zaka dinga ji har cikin zuciya ka yi tafiya amma kana haka wurga shi kake haka haka ba ishara ba ce wannan din so ake aika maka ce wahdahu hula sharika lahu to wannan girgiza da kake kuma an ce mitraka ce ta durubu bi har shaytan wannan yana hana wasuwasi girgiza da kake sun ce akwai wata jijiya da ta taho daga nan a cikin zuciya lokacin da kake girgiza wannan kana karkaɗe shaidan kai ya shiga maka zuciya to kaga hikimar in haka ne kaga sai a tsaya haka ka ƙara wani abu an ce ne dama ko to waye ce eh wannan dama a hudu ba haka mutum zai da dan yatsansa in ya zo wajen kalmar shahada ashhadu allah ilaha illallah ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasulu akwai lokacin da annabi yana hudu ba daga dan yatsa daya haka wannan alama ce ta isar da sako Allah ya ba mu dace subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu